Firistoci Sura goma sha hudu Tsaftacewa daga cutar fatar jiki mai yaɗuwa Ubangiji ya ce wa Musa, Waɗannan su ne ƙa'idodi domin mutumin da yake da cuta a lokacin tsaftacewarsa. sa'ad da aka kawo shi ga firist, firist zai fita waje da sansani, ya bincike shi, in mutumin ya warke. daga jutar fatar jiki mai yaɗuwa, firist zai umarta a kawo tsuntsaye biyu masu rai, masu tsabta da itacen al'ul, jan ƙyalle da kuma hizof, saboda mutumin da za a tsabtace, sa'an nan firist zai umarta a kashe ɗaya daga cikin tsuntsayen a bisa ruwa mai kyau a tukunyar laka, zai ɗauki tsuntsu mai rai ya tsoma shi tare da itacen al'ul, jan ƙyalle da kuma hizof cikin jinin tsuntsun da aka yanka a bisa ruwa mai kyau, sau bakwai zai yayyafa wa mutumin da za a tsabtace daga cutar mai yaɗuwa ya kuma furta shi tsarkakakke, sa'an nan ya saki tsuntsu mai rai. ɗin ya tafi, dole mutumin da aka tsabtaccen ya wanke rigunansa, ya aske dukan gashinsa, ya kuma yi wanka, sa'an nan zai tsabtacce, bayan wannan zai iya zo cikin sansani, amma dole ya tsaya waje da tentinsa kwana bakwai, a rana ta bakwai ɗin dole ya aske dukan gashinsa, dole ya aske kansa. gemunsa, gashin girarsa da sauran gashinsa, dole yă wanke rigunansa, yă kuma yi wanka, zai kuwa tsabtace a rana ta takwas, dole yă kawo ɗan rago da ’yar tunkiya bana ɗaya, kowanne mara lahani, tare da rabin garwan gari mai laushi haɗe da mai domin hadaya ta gari. da kuma moɗa ɗaya na mai, firist da ya furta shi tsarkakakke zai miƙa da wanda za a tsabtaccen da kuma hadayunsa a gaban Ubangiji a ƙofar Tentin Sujada, sa'ad da firist zai ɗauki ɗaya daga cikin ragunan ya kuma miƙa shi kamar hadaya don laifi, tare da moɗan mai, zai kaɗa su a gaban Ubangiji kamar hadaya kaɗawa, zai yanka ɗan ragon a tsattsarkan wuri inda ake yanka hadaya don zunubi da hadaya ta ƙonawa, gama yadda hadaya ta zunubi ta firist ne, haka hadaya domin laifi ma, hadaya ce mafi tsarki, firist ɗin zai ɗiba jinin hadaya don laifin. ya zuba a leɓatun kunnen dama na wanda za a tsabtacce, a babbar yatsar hannunsa na dama, a kuma babbar yatsar ƙafa na damansa, firist ɗin zai ɗiba daga moɗan mai ɗin ya zuba a tafin hannunsa na hagu, ya tsoma yatsarsa ta dama cikin man da yake a tafin hannunsa, kuma da yatsar zai yayyafa man a gaban Ubangiji sau bakwai, firist zai sa sauran mai da yake cikin tafinsa a leɓatun kunnen dama na wanda za a tsabtacce, a babbar yatsarsa na dama da kuma a babbar yatsar ƙafarsa ta dama, a bisa jinin hadaya don laifin, sauran man a tafin hannunsa firist zai sa a kan wanda za a tsabtaccen ya kuma yi kafara dominsa a gaban Ubangiji, sa'an nan firist ɗin zai miƙa hadaya don zunubi, ya kuma yi kafara saboda wannan da za a tsabtace daga rashin tsarkinsa, bayan haka firist zai yanka. hadaya ta ƙonawa, ya miƙa ta a bagade, tare da hadaya ta gari, ya kuma yi kafara dominsa, zai kuwa tsabtacce, in kuwa mutumin matalauci ne, ba zai iya samu waɗannan ba, to, dole ya ɗauki ɗan rago guda kamar hadaya don laifi a kaɗa don a yi kafara dominsa. tare da humushin garwa, gari mai laushi haɗe da mai don hadaya ta gari, da moɗa na mai, da kurciyoyi biyu ko tantabarai biyu, wanda zai iya samu, ɗaya domin hadaya don zunubi, ɗayan kuma domin hadaya ta ƙonawa, a rana ta takwas dole ya kawo su domin tsabtaccewarsa. ga firist a ƙofar Tentin Sujada, a gaban Ubangiji, firist zai ɗauki ɗan rago na hadaya don laifi tare da moɗa na mai, ya haɗa su a gaban Ubangiji kamar hadaya ta kaɗawa, zai yanka ɗan rago domin hadaya don laifi, ya kuma ɗibi jinin ya sa a leɓatun kunnen dama na wanda za a tsabtaccen, a babban yatsar hannun damansa da kuma a babban yatsar ƙafarsa na dama, firist zai zuba man a tafin hannunsa na hagu, da yatsarsa na dama, zai yayyafa man daga tafinsa sau bakwai a gaban Ubangiji, daga cikin man da yake a tafinsa zai zuba a wuri da ya zuba jinin hadaya don laifi, a leɓatun kunnen dama na wanda za a tsabtaccen, a babban yatsar hannun damansa da kuma a babban yatsar ƙafa damansa, sauran man da yake cikin tafinsa, firist ɗin zai zuba a kan wannan da za a tsabtaccen, don a yi kafara dominsa. a gaban Ubangiji, sa'an nan zai miƙa kurciyoyi ko tattabarai waɗanda mutumin zai iya, ɗaya kamar hadaya don zunubi, ɗayan kuma kamar hadaya ta ƙonawa, tare da hadaya ta gari, ta haka firist zai yi kafara a gaban Ubangiji, a madadin wanda za a tsabtacce, waɗannan su ne ƙa'idodi. domin mutumin da yake da cutar fatar jiki wanda kuma ba zai iya samun abubuwan hadaya ta kullum domin tsabtaccewarsa ba, tsabtaccewa daga riga mai cutar fatar jiki. Ubangiji ya ce wa Musa da Haruna, Sa'ad da kuka shiga ƙasar Kan'ana, wadda nake ba ku kamar gādonku, na kuma sa yaɗuwar cutar fatar jiki a riga a cikin gida a wannan ƙasa, dole mai gidan ya tafi ya faɗa wa firist ya ce, Na ga wani abu da ya yi kamar cutar fatar jikin da take a riga a cikin gidana, firist zai umarci a fitar da komai a gidan kafin ya shiga. Ya bincike cutar fatar jiki da take a rigar, saboda babu abin da yake gidan da za a furta mara tsarki ne, bayan haka, firist zai shiga ya dudduba gidan, zai bincike cutar fatar jiki da take a riga a bangaye, in kuma yana da taban kore kore ko jaja ja da suka bayyana da suka yi zurfi fiye da saman bangon, firist ɗin zai fita a bakin ƙofar gidan, ya rufe ta na kwana bakwai, a rana ta bakwai ɗin, firist zai dawo don yă dudduba gidan, in cutar fatar jiki da take a riga ta yaɗu a bangayen, zai umarta a ciccire duwatsun da suke da cutar a zubar a wuri marar tsarki waje da birnin, dole ya sa a kankare duka shafan bangon cikin gidan a kuma zuba kayan da aka kankare a wuri marar tsarki waje da birnin, sai su ɗebi waɗansu duwatsu su sa a wurare da suka ci cire waɗancan, su kuma ɗiba sabon laka su yi shafan gidan, in cutar fatar jiki da take ta rigar ta sāke bayyana a gidan, bayan an ciccire duwatsu, aka kankare gidan, aka kuma yi shafe, firist zai je ya bincika shi, in kuwa cutar ta bazu a gidan, to, muguwar cuta ce, gidan mara tsarki ne, dole a rushe gidan. A fid da duwatsun, katakai da kuma dukan shafan daga birnin zuwa wuri marar tsarki, duk wanda ya shiga gidan yayinda aka rufe shi zai ƙazantu har yamma, duk wanda ya kwana ko ya ci abinci a gidan dole ya wanke rigunansa, amma in firist ya zo ya bincika gidan, kuma cutar fatar jiki da take ta rigar ba ta bazu ba, bayan an yi wa gidan shafe, zai furta gidan tsarkakakke, domin cutar ta tafi, don a tsabtace gidan, zai ɗauki tsuntsaye biyu da itacen al'ul, jan ƙyalle da hizo, zai yanka ɗaya daga cikin tsuntsayen. a bisa ruwa mai kyau a cikin tukunyar laka, sa'an nan zai ɗauki itacen al'ul, hizzob, jan ƙyalle da kuma tsuntsu mai ran ya tsoma su cikin jinin tsuntsun da aka yanka, da kuma cikin ruwa mai kyau, ya yayyafa wa gida sau bakwai, zai tsabtacce gidan da jinin tsuntsun, ruwa mai kyau. tsuntsu mai ran, itacen al'ul, hizzob da kuma jan ƙyalle, sa'an nan zai saki tsuntsu mai rai ɗin a fili waje da birnin ya tafi, ta haka zai yi kafara saboda gidan, gidan kuwa zai zama tsarkakakke. Waɗannan su ne ƙa'idodi saboda duk wani cuta mai yaɗuwa, don ƙaiƙayi. don cutar fatar jiki da take a riga ko a cikin gida, da kuma don kumburi, ɓamɓaroki ko tabo, don a tabbatar sa'ad da wani abu mai tsarki da mara tsarki, waɗannan su ne ƙa'idodi domin cutar fatar jiki mai yaɗuwa da cutar fatar jikin da take a riga.